الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yau za mu yi majalisi na goma sha biyu cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan matsalaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau sha biyu ga watan ramadan hijira ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wadda sai daidai da ɗaya ga watan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 وأنذرهم يوم العاجبة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وآثار الأرض أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب Allah ya ce wa anzirhum yawmal azifa kuma ka gargade su wannan kitabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka gargaɗe su yawmal azifa rana makusanciya idil qulubu ladal hanaji yayin da zukata suka kai zuwa makogaro kazimin suna wato masu haɗiye fushi sun cika da bakin ciki malin zalimi na min Hamil? babu wani mai taimakusanci mai tausayi ga azzalimai wala shafi'in yuqa babu kuma wani mai ceto wanda za a bi shi a karɓi ceton yayin da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana hisabi cewar al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat a wannan rana ranar da mulki ga baki ɗayansa na Allah ne a wannan rana za a yi ma kowane rai sakayya da abin da ya nema abin da ya nema ma kansa abin da ya tsururta ma kansa ranar da babu zalunci kuma Allah mai gaggawar sakamako ne mai gaggawar bincike ne da sakamako hisabi to wannan yana a sai Allah madaukakin sarki ya biyar da shi da wa'azi kan mutum wato a ya zamanto kullum shikin shiri a cikin shiri kullum mutum ya zamanto cikin shiri domin wannan hisabin da ake faɗa abu ne wanda yake makusanci sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gargaɗe mu da ranar alkiyama ya ambace ta da sifar kusanci yace yawm al-azifa wa anzurhum yawm al-azifa al wato daga ita daga azifa يعزف أزف الرحيل أزف كل غير أن ركابنا لما تزل بركابنا ولا وكأن قدي أزف الترحل لو كنت تياي يا كسا to ranar alkiyama makusanciya ce domin kowa ya mutu alkiyamarsa ta tashi ita kuma mutuwa tana kusa da mutum dan ba abin da ya kai ta gaggawa ba abin da ya kai ta saurin samu kowane abu babu tabbas za ka same shi amma mutuwa nan da nan za ka haɗu da ita sai dai ajalin bai zo ba don haka ta wannan sifar ranar tashin alƙiyama makusanciya ce a kusa take domin idan ma aka in ma mutum bayan ya mutu tsawon shekarun da ya yi a cikin kabari idan ya tashi za a tambaye su ƙala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labitna yawman aw ba'da yawmin al'adi in aka ce shekara nawa kuka zauna a cikin kasa sai ai a bayan ƙasa. sai mun zauna wuni ɗaya ko wani sashe na wuni qala alladhina utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'd hadha yawmul ba'd walakinnakum kuntum la ta'lamun nahnu kamar yadda inna bitum illa ashra nahnu a'lamu bima yaquluna id yaqulu amsaluhum tariqatan inna bitum illa yawma wato gabaki ɗaya rayuwar duniyar da zaman kabarin ana alkiyama idan aka ana tambaya sai ka ji sai amsar shine wanda suka fi wanda suka fi wato kyan hanya shine wa'anda aka ba su ilimi da imani za su ce ai zaman da kuka bai fi na kwana ɗaya ba kaga kenan da baki ɗaya ta zamanto makusanciya ranar tashin alkiyama wannan ɗaya daga cikin sunayen sunayenta kenan sannan Allah ya sifanta ita wannan rana yaya yaya za ta kasance ce idil qulubu dal hanajir zukata sun kai sun zo zuwa zuwa makogaro nuni akan tsananin tsoro tsananin tsoro wato kamar zuciyar ta bar inda take tana ƙoƙari ta fito don ran mutum ya salwanta sai idan ta zo makogar sai a tare ta ba za ta tafi ba amma ta bar wajen ta saboda tsananin tsoro hali ne na zuciya hali ne na ɗan adam yayin da tsoro yayi tsoro kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sifanta halin sahabbai lokacin yakin ahzab wa izzabatil absar wa balagatil qulubul hanajir yayin da wato gannai suka kauce wato suka kafe suka kauce sabu sun kimauce balagatil qulubul hanajir dukata suka kai zuwa ga makogaro wato sun cika da tashin hankali to tashin alqirana tashin alƙiyama haka take kazimin kuma ma'abuta wannan zukata suna masu wato a cike masu cike da fushi fushi ya cika su baƙin ciki ya cika su ɗuncin rai ya cika su saboda tashin hankalin wannan rana to a wannan rana azzalumai nan an jama'a wato an yi su da jam'i dukkan masu launi masu cikar zalunci duk da yake zalunci in aka yi itlaƙinsa ana nufin zaluncin kafirci da shirka amma nan Allah ya haɗa shi domin duk wanda yake ya zalunci kansa a wannan rana to haƙiƙa yana cikin tsanani da dai sun ya haɗu da rahamar Allah ko da wanda yake ba kafiri ba in ba dai wanda Allah maɗaukacin sarki ya haɗa shi da ceton bayan Allah ba ya samu ceto to amma a nan da aka kore ceto ɗin ya nuna waɗanda ake nufi su ne azzaluman da suke sun zalunci kansu da kafirci da shirka azzalumai a wannan rana ba su da wani alhamim alhamim shine wato alqaribul mushfiq makusanci wanda yake kuma mai tausayi ah, a kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ambata sifar tashi ranar tashin alkiyama fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim yanzu babu masu ceto a gare mu babu wani aboki babu wani wato sadiki dan wato mai gaskiyar soyayya hamim kuma mai tausayi to shine a kama a nan Allah madaukakin sarki ya ce ya kore musu mai tausayi makusanci wala shafiya babu kuma wani wanda yake mai ceto wanda yake zai nemi alfarma wanda za a karɓi wannan ceto nasa wato domin ceto idan mutum ta je kai nemi ceto da wanda yake ba za a karɓi cetonka ba mai amfanin ceton ka nemi alfarma daga wajen wanda ba za a karɓi alfarmar tasa ba wato ko ma da suna cewa ma a ƙaddara za su samu masu ceton to amma ba waɗanda za a bi su ba ne. domin ceto a wajen Allah ba ceto ba ne wajen halitta shi ceto a wajen Allah sai ga wanda Allah ya so sai kuma bayan ya ba da izini ga mai yin ceton ya yi ceton don wanda zai yi ceton wanda yake ganin yana da alfarma in ba da izinin Allah ba ba za su ba man zallabi ya shafa'u hu illa bi izini to kuma ranar alkiyama mala'iku za su yi ma za su gaya ma azzalumai kafirai cewa wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladina za'amtum annahum fikum shuraka qad taqatta'a bainakum dalla ankum ma kuntum taz'umun ba ma wato masu ceton naku waɗanda kuke riyawa kuke cewa su ne abokan tarayyar Allah wato a nan duniya an yayyanki a tsakaninku babu saduwa a tsakaninku wa dalla ankum ma kuntum taz'umun to Allah ya ko wannan a cikin wannan rana haka nan kowa zai tashi daga shi sai aikinsa babu wani wanda yake ga wanda yake ya cuci kansa da zalincin kafirci babu wani wanda yake zai taimake shi a wannan rana babu wani wanda yake zai nemi alfarma a kyale shi sannan Allah ta'ala ya ce ya'lamu kha'inatal a'yun shi Allah yana sanin kha'inatal a'yun wato ha'incin idanuwa shine satar kallo yana yana sanin satar kallo wama tukfi sudur da kuma abinda za suke boyewa sune zukata abinda yake a boye a cikin zukata wallahu yaqdi bil haqq Allah shine yake hukunci da gaskiya walladina yad'una min duni waɗanda fa suke kira ba Allah ba la yaquduna bi shay ba sa yin hukunci da komai inna Allah huwa sami'ul basir lalle Allah shi shine wanda yake mai ji da dukkan komai na abubuwan da kowa yake fada, al-basir kuma mai gani ga ayyukan kowa da ayyukan duk da suke faruwa wato yayin da Allah madaukakin sarki ya kore ma'azzalimai masu kafirci da shirka wani makusanci wanda zai ji tausayinsu. ko wani mai ceto wanda yake za a bi shi a karɓi cetonsa to sai Allah maɗaukakin sarki ya bayyana a cikakken saninsa da kowa da abin da ya yi a wannan rana shine ya san hatta abin da mutum yake na satar kallo da satar kallo kasan kana satar kallo ne yayin da kake tsammanin ba wanda zai ganka kana satar kallo don ganin abin da bai halatta ka gani ba ko abin da ba a so ka gani ko kuma don aibata wanda ba ka so ya ga kana aibata shi wato ka ɗanyi shi ne wanda muke cewa sigina kai sigina wato ka aibata wani da gamzu da zumbe da ya fice da irin waɗannan hal a motsi da ake yi da gaɓoɓi domin nuna aibi ga domin wulaƙanta bayan Allah da aibata su da yi musu izgili wannan yana daga cikin sifar ha'inci domin mutum ya amince maka cewar yayin da ya zo wajenka ya ce assalamu alaikum sai maka sallama saboda haka ya amince maka amma kai kuma kana haɗa ido da wani ka saci kallo lokacin da baya kallonka ka aibata shi da idanka don ka nuna kan cewa wannan gashi-gashi ko kuma abin da ba a so ka gani sai ka saci kallo sai ka kalla kamar yadda abdullahi ibn abbas ya ce wajen tafsirin wannan ayar ya ce wato kamar mutum ne ya yi sallama aka amince masa ya shigo gidan mutane to a cikin gidan akwai kyakkyawar mace a ciki sai ya saci kallo yayin da ba wanda yake ganin sa sai dan Walƙisa ya ganta daga ya ga za a gane shi sai ya dawo in ta aka sake jimawa sai sake walƙisawa ya ganta yayin da ya ga cewa za a gano shi sai sauri ya dawo ai ba komai yake ba to Allah yana sanin wannan ga ya ɓoye ma kowa da bai sai ya ɓoye ma Allah ba alhali a lokacin nan Shi ne kuma Ibn abbas ya ci gaba da cewa kuma ya san wa su su sudur abinda zukata suke koyewa domin Ibn abbas ya ce wato a lokacin nan da yake wannan satar kallon yana suranta ina ma da zai ga tsaraicinta to wannan tunanin nasa Allah ya sani Allah ya sani kun ga yadda ake mana tarbiya cewar wato ka zamanto mutumin kirki zahiran wa batina wato hatta inda inda wato za ka sami damar yin rashin kirkin karkai kai saboda kasan Allah yana kallon to wannan shine ainihin muntaha da gaskiyar mu'amala tare da Allah to mai gaskiyar mu'amala tare da Allah kuma haka addinin nan ba waɗansu abubuwa bane wanda a zahiri idan ka yi su za a ce kenan sai mai addini ne abu ne na mu'amala tsakaninka da Allah abu ne wanda yake da gaske ake yi da gaskiya ake yi an faɗa kan cewa kai kiwon wato kai kiwon tunaninka ya zamanto yayi saiti akan Allah da gaske ake yi kaga shine Allah ya sanar da mu wannan domin mu kiyaye Allah mai muraqabar Allah yayin da muke yaudarar mutane muke ha'intar su domin wanda aka amince mata ya shigo cikin gidanka bayan ya ce assalamu alaikum ka ba shi aminci to sannan shi kuma ya ha'ince ka abinda ba zai tsam abinda ba abinda bai yi maka abinda ya aminta cewa ba za ka yi ba ya kuma ka je ka ka rinka ka kallon wato abin nan alfarmarsa ba tare da izinin ka ba to wannan keta aminci ne na ɗan uwanka mumini ko bayan nan har ka rinka suranta abubuwa a cikin zuciyarka kana suranta abubuwa a cikin zuciyarka yayin da kasancewa Allah yana sanin wannan abin da zukatanka zuciyarka ta koyi da wannan sakar kallon da kake yi to wannan zai sanya ka ka yaƙi zuciyarka ka yaƙi tunanin ba ka yaƙi abin ba wanda yake sanin ka sai Allah na aikinka da kuma ka yaƙi abin yake gudana a cikin zuciyarka wanda babu mai hangensa sai Allah wannan shine ainihin muraƙaba ka buta ma Allah kamar kana ganin sa shi yasa daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi sallam wanda yake da alaka da wannan kha'inatul a'yun din shine addu'ar da yake Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa aini minal khiyana innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukfi sudur Allah ka tsarkake ka tsarkake zuciyata daga munafunci ka tsarkake ayyukana daga riya ka tsarkake idanuna daga satar kallo domin ka san ha'incin idanuwa da abinda kuma zukata suka ɓoye annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'ar ta koya ma al'umma kan cewa mu rinka wanda yake hanya ce ta samun tsarki ta zahiri da na batini kaga zuciya Allah ya raba domin cutar zuciya munafinci ayyuka kuwa halakar su cutar da take cikin su shine riya saboda bata su take idanu kuma a sune cutar su shine fa'inatul a'yun fatar kallo to sannan Allah madaukakin sarki sai makansa ya bayyana abin da yake ya bayyana girman sa da cewa Allah fa shine yake hukunci da gaskiya wannan hukuncin ya haɗa hukuncin shari'a da hukuncin ƙaddara hukuncin shari'a shine abinda Allah ya shar'anta na ayi kar ayi ayi kar ayi na bin yadda za a bi shari'a to wannan gaskiya ne adal ya isa cikin ya isa wajen adalci haka kuma Allah shine yake hukunci na ƙaddara da gaskiya abinda duk Allah ya ƙaddara shine gaskiya duk abin da haga Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara to shine gaskiya kuma akwai hikima a cikinsa sai dai ba za ka iya riskar hikimar ƙaddarar Allah ba to sai taron alkiyama ga ga loka ga ƴan aljanna Allah zai bayyana musu hikimomin ƙaddara sai ka ji suna tunani suna zantawa suna cewa ashe lokaci kaza da abu kaza ya faru abu kaza ya faru ashe ashe ya hikimar da ke ciki ka duba kisar annabi Musa da annabi Al-Khadir yanda Allah ya so ya bayyana wani abu daga cikin sirrin kaddara a ciki kaga suna su miskinai da aka da aka da aka huda su aka bata musu shi suna takaici sun rasa abin yake shine abin da suke neman abinci da shi suka zo suka samu sarki yana kama dukkan mai kwale-kwale suna su sai aka kyale su ba su san cewa za su riski da sarkin nan ba yayin da suka ga sarkin nan bai kama kwale-kwalen su ba ya kama kwale-kwalen sauran mutane maimakon su rasa kwale-kwale sai ya to suna da damar su gyara kwale-kwale su je su ci gaba da aiki da shi ba a lokacin nan suka ce wallahi gara ma da aka hura da aka huda mana kwale-kwalen nan amma a lokacin kuma fa annabi Musa ya ce masa laqad ta kai an tiba to haka sirrin kaddara take shi Allah ya ce wallahu yaqdi bil haqq Allah yana hukunci da gaskiya shi yasa a wajen roƙon ruwa daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ma Allah kirari da shi shine la ilaha illallah yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid babu abin bauta da gaskiya sai Allah yana hukuncin abin da ya so kuma yana yana aikata abin da ya so kuma ya hukunta abin da ya nufi to duk abin da Allah ya nufa gaskiya ne saboda Allah madaukakin sarki alhakim ne waɗanda ku suke kira ba shi ba la yaquduna bi shay ba sa hukunci da komai domin su amwatul ghayru ahya matattu ne ba rayayyu ba ba sa hukuncin da komai ballantana ma a sifanta hukuncinsu da cewa ya yi kama da hukuncin Allah to ta yaya za a yi su zamanto shuraka'u ga Allah sannan Allah ya ce Allah shine wato as-sami'ul basir da ji kuma mai gani to sannan Allah madaukakin sarki yace awalam yasiru fil ard kuma me yasa ba su tafiya a cikin ƙasa ba na kaifa kana labi na kanu min qablihim su duba su ga yaya ƙarshen waɗanda suka kasance a gabaninsu wato waɗanda suka kasance a gabaninsu yayin da suka ƙaryata manzanni me ya faru a gare su wato su yi tafiya su gani mana kanuhum ashadda minhum quwwa su waɗancan su sun kasance sun fi su tsananin ƙarfi wa atharan fil ard kuma sun fi su yawan alaman abin da suka aiwatar a cikin ƙasa wato na gine-gine da gina garuruwa da ganuwa iri-iri da manyan-manyan gidaje da ci gaba wanda suka kawo da tsare-tsare wanda suka yi ba a kada humullahu bi amma Allah ya kama su ya rike su saboda zunubansu wa ka kana lahun min Allah babu wani mai tserarwa daga Allah da ya kasance a gare su wannan kira ne shi kuma akan tafiya a bayan ƙasa akan kan yin izina da al'umomi da suka gabata wato kamar yadda za ta yi Allah maɗaukacin sarki ya yi wa'azi da abin da zai zo nan gaba haka kuma Allah ya yi wa'azi da abin da ya wuce a baya Ya yi wa'azi da tarihi tarihi darasi ne kuma wani abu na tarihi ɗin ana sanin ta hanyar tafiya a cikin wannan akwai kwaɗaitarwa kan tafiya a bayan ƙasa domin a ga ayoyin Allah za a yi izina da su za a yi la'akari da su da za a yi tunani tunani wanda zai sa mutum ya ji tsoron Allah ya koma ya zuwa ga Allah wannan shi ne wato alamun waɗanda suka gabata waɗanda suka gabata suka ƙaryata manzanni sun kasance sun fi tsananin ƙarfi wannan nassi ne daga Allah a kan cewa al'ummomin da suka gabata sun fi tsananin ƙarfi bisa waɗanda ake karanta musu alƙur'ani hadda mu wanda muka zo daga baya wanda suka gabata sun fi mu tsananin ƙarfi sun fi mu daɗewa a duniya kamar yadda Allah ta'ala Ya ce, wa amaruha aksara mimma amaruha sun rayu a cikin ƙasa fiye da yadda su suka rayu a cikin ta. ko za ka ga mutum ya yi shekaru ya yi shekaru masu yawan gaske sama da shekara ɗari ya yi a bayan ƙasa kuma sun zamanto a shadda asar wa a shadda min a shadda min minhum watan wa asara sun fi su kuma tsananin sun fi su kuma tsana wato sun fi su asar ne alamun abin da suka yi a bayan ƙasa ka duba ka gama da'in salih wanda tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala yake wa in a a a ولقد كذب أصحاب الحجر الم... وإنها لبسبيل مقيم mutanen annabi Lot ne amma mutanen annabi Salih Allah madaukakin sarki ya basu suna wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tadkhulu ala qaumin ahlakahum ala qaumin nazala fihim al'azab aw kama qala alaihi salatu wassalam illa wa antum bakuna aw mutabakun kar ku shiga wajen mutane wanda azaba ta sauka a kan su, ce kuna kuka ko kuna kirkiro ma kanku kuka annabi sallallahu alaihi sallam da zai tafi tabuk ya wuce ta mada'in salih shine yanzu inda ake ce ma wajen al'ula yanzu an mai da shi wajen shakatawa a kasar saudiya wajen kiran yan yawon bude ido tourist resort ne mutane suna zuwa an yi manya-manyan hoteloli har mawaƙa ma za su zo su yi waƙa alhali kuma wannan waje annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa kar a shiga sai ana kuka ko ana ƙirƙiro kuka ba wai an hana zuwa bane mutum ya je su yayin da su waɗanda suke zuwa su je su shagali a resort kai kuma ka je domin ka yi aiki da wannan ayar awalan ya siru me yasa ba su tafiya a bayan ƙasa ba saboda haka kamar wannan kira ne kan ku yi tafiya a bayan ƙasa kamar bayan da Allah ta'ala ya ce qul siru fil ard fanzuru kayfa kana aqibatul ladina min qabl kana aktharuhum mushrikin ce ne ku yi tafiya a bayan ƙasa ku duba ku ga yaya ƙarshen waɗanda yake suka gabata yake domin wannan zai nuna mana akan cewa sunnar Allah ba ta canzawa cewa mummunan cewa ƙarshen waɗanda suka kafirta da Allah shine kamar waɗannan za ka ga yadda mutanen samuda mutanen annabi salih su ne samudawa samud wakanu yan tuna minal Jibali, buyutan amini sun kasance suna haƙar duwatsu su haƙa su yi gidaje amintattu suna aminci saboda haka gida ne wanda yake iska ba za ta motsa shi ba ba zancen rukun kwano zai fashi ba zancen bango zai faɗi gida ne wanda yake ga shi nan ya tsaya shekaru dubunnai yana nan har yanzu yana nan gidajen haka za ka je ka gan su za ka shiga ba dai amma za ka hango su inda suke to wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi mana wa'azi da wannan domin wannan zai nuna mana kan cewar hakika abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa na waɗannan kisoshi gaskiya ne domin kamar yadda sayyidina ali yake cewa shi alqur'ani wato akwai labarin abin da yake gabaninmu domin mu izina da shi to Allah madaukakin sarki yace wato Allah ya rike su saboda zunubansu. da ya rike su wato ya halakar da su aka da cewar babu wani mai tsira daga mai tsirar da su daga Allah a gare su wannan ya nuna kan cewa Allah ya halakar da su kenan Allah ya danke su ya halakar da su yayin da Allah kuma ya halakar da su babu wani wanda yake ya zo ya tsirar da su daga Allah ya hana Allah ya musu abin da zai musu me yasa Allah ya musu haka Allah yake zalika bi annahum kanat ta'tihim ruhuluhum bil bayyinat wannan halakarwar da Allah ya musu wannan riƙon da Allah ya musu damkar da Allah ya musu annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat saboda su sun kasance manzannunsu sun kasance suna zuwa musu da hujjoji mabayyana su ne wanda Allah muka ambata kan cewa ayoyin Allah mabayyana sun hada ayoyin sararin samaniya da ayoyin abin da annabawa suka zo da shi na wahayi da kuma mu'jizozi to Allah yake saboda manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu fakafaru sai suka kafirta fa akhadahumullah sai Allah ya bi sai Allah ya danke su Allah ya kama su innahu qawi shi Allah ya karfa ne wato me isar yin abin da duk ya so yayi ne matakar isa ba abin da zai gagare shi Allah ya karfa ne shadidul iqab mai tsananin ukuba ne wato ukubarsa mai tsanani ce wanda yake ba za a kamanta ta da ukubar waninsa ba kuma ba za a iya tsira daga ukubarsa ba ba kuma za a iya jure ma ukubarsa ba ukubarsa mai tsanani ce mai فلا يعذب فيومئذ azabahu ahad wa layu ولا يوثق ahad. A wannan rana babu mai azaba irin azabarsa babu mai ɗauri irin ɗaurin Allah idan idan Allah madaukakin sarki yayi ukuba wato ukubarsa tsaran raɗaɗi gare ta zafi gare ta to shi yasa Allah madaukakin sarki sai wa'azi da wannan domin mu ji tsoronsa to bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci waɗannan al'umomi waɗanda suka gabata waɗanda Allah madaukakin sarki ya halakar da su to sai ya biyar da shi da waɗanda yake su ba su da labarinsu su ne mutanen annabi Musa annabi Musa da tarihinsa da fir'auna wanda ya kasance shi ne ya yana daga cikin irin waɗannan jinsin waɗanda suka kasance sun fi tsananin ƙarfi kuma sun fi yin wato masu yawan alama a bayan ƙasa wanda su larabawa ba su da labarin annabi musa amma suna da labarin adawa suna da labarin samudawa suna da labarin ashabun ras suna da labarin annabi nuh suna da labarin mutanen annabi shu'aib duk waɗannan sun sani amma labarin annabi Musa yana wajen Yahudawa baya daga cikin abin da yake cikin ilimin su to sai Allah ya ware shi da ambato domin ya ambata mana shi ya ambata mana labarin sa a wannan surar saboda darussa muhimmai daga ciki darasin da a cikin darasin yadda aka kawo shi a wannan isar tunda Allah ya ambaci isar annabi Musa a wurare daban-daban da kuma darussa daban-daban muhimman darussa a nan ne a nuna kaidin masu kafirci da yadda suke yin kaidi da kuma yadda Allah maɗaukacin sarki yake ɓata kaidin nasu da kuma haƙurin waɗanda suka yi imani da tsananin haƙuri da tsanani da suka fuskanta da kuma yadda daga ƙarshe Allah maɗaukacin sarki yake ba su nasara da ba su kyakkyawar aƙiba saboda ya zamanto akwai kacca akwai ban tsoro da waɗanda yake suka bi hanyar masu yin kaidi masu yin mummunan shiri da gaskiya da masu kira ya zuwa gare ta da kuma ya zamanto kyakkyawan alkawari da waɗanda suka taki gaskiya suka tsaya a tafarkin Allah da tafarkin manzannin Allah salawatullahi wa salamuhu alai domin ya zamanto an ƙarfafa musu an ba su abinda da kyakkyawan alkawari da zai sanya su su dage akan bin gaskiya yi haƙuri akan abin da yake samun su akan cewa aƙibar wannan haƙuri nasu ƙarshen wannan haƙuri nasu shine nasara to shine fa'idar wato kissoshin alqur'ani kamar yadda Allah ta'ala yake yake faɗa a na fi qasasihim ibratun kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa kullan naqussu alaika min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak muna ba muna baka labari muna isanta maka daga labarun manzanni abinda za mu tabbatar da zuciyarka a kai wato Allah yana iskanta mu annabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daga haka ma al'ummarsa ita ma ta biyo abinda yake zai tabbatar da zuciyarsa wato ya karfafa shi akan abinda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi cewa hakika yana son gaskiya وسي الله تعالى يجي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب نعم الله جل وعلا يكي ولقد أرسلنا موسى حقيقة wato rantsuwa wannan lam ɗin rantsuwa ce Allah yi ya ce rantsuwa tabbas hakika mun aiko Musa da ayoyinmu. wa sultanin mubin da hujja mabayyaniya Allah ya rantse domin tare da cewar su a wato ƙuraishu ba wai suna inkarin zuwan annabi Musa ba ne, amma saboda su da abin da ke cikin labarinsa na gaskiya wanda hatta ahalin kitabi ba su da shi sai aka sanya su a matsayin waɗanda suke inkari wato tamkar suna cewa ba a yi annabi Musa ba sai Allah ya ce tabbas mun aiko annabi Musa da ayoyinmu waɗannan ayoyi su ne wanda Allah ya ambata wa laqad na Musa tis ayati bayyana ce. mun ba mu annabi Musa ayoyi guda tara bayyanannu su ne da sandansa da hannunsa wanda zai sanya shi Ahmad sai ya fito da shi sai yana kyalkyali da kuma a ketawar teku da a wato فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والضفادع والقملة والضفادع والدمع آيات مفصلات aka ruwan tufan da kwaɗi da farkwata da jini da kuma fari duk waɗannan ayoyi ne waɗanda yake kowanne mutanen fir'auna sun gani kun san gani lamma waqa alaihim ar qalu ya musa du'u lana rabbaka bima ahida indaka la in kashafta anna ar-rijz lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani isra'il kowanne in suka gani in tabbatar daga Allah ne sai ka roƙa mana Allah ya yaye mana in ya yaye mana wannan annoba kan imani da kai za mu saki bani Isra'il su tafi tare da kai walamma kashafna anhum ar ila ajalin hum balighuhu idahum yankutu yayin da da muka yaye musu wannan annoba wannan azaba da zuwa ga ajali wanda yake su masu riskarsa ne da suka ce in ka yaye mana ɗin idan yanku yankutun fi da suna warware wannan alkawari da suke da Allah saboda haka Allah ya aiko annabi Musa da ayoyi ayoyi waɗanda yake za su tabbatar ma duk wanda ya gani kan cewa wannan hakika wato akan gaskiya yake domin yayin da ya zo abinda suka ce da shi shine in kunta ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as in ka zo da aya ka rota in ka cikin masu gaskiya haka suke ma annabi Musa kalubala saboda waye isa yazo ya saru fir'auna ce akwai wani Allah ba shi ba yace masa rabbul mashriqi wal maghribi Kuma bai ma huma in kuntum ta'qilun ubangijin gabas da yamma da abin da ke tsakanin su in kun kasance kuna hankalta kaga ana gaya ma fir'auna wannan yaji an ce wato kenan ana tantama da mulki, abin da ke cikin tsakanin gabas da yamma da abin da ke tsakanin su akwai wani ubangijin baki ba da ce la in ittakhadta ilahan ghayri eh ya san kuma kariya yake kware ya san makareci ne yace yace la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka min al in ka riki wani ubangijin ba ni ba zan sanya ka a cikin yan kurkuku zai kulle shi qala awalau ji'tuka bi shay'in mudi ko da na zo maka da wani abu bayyananne to lokacin nan suka ce a kawo masa aya ko da ka rubuta zo da ayoyi wa sultanin mubin da hujja mai karfi na. wato hujja wanda yake dukkan mai son bin gaskiya zai shi yasa masu sihiri da suka zo su tara mulkin fir'auna suna gani sai suka faɗi suka sujada saboda sun ga hujja bayyananna Allah yake balan ba ja'ahum bil haqqi min indina to yayin da ya zo musu da gaskiya min indina daga gare mu inji Allah qalu qutulu abna alladhina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum sai suka ce ku karkashe ‘ya'ya maza na waɗanda suka yi imani tare da shi, wasu hayuni sa'ahun kuma ku bar matayensu a raye, gama dun kafiri na illa fi zala, bin kafire bai kasance ba a cikin ƙasa. Na'am, eh, mun yi tsallake, na'am, wasu tsanin mubin ila fir'auna wa hamana wa ƙarun, ya zuwa ga fir'aun. shine sarkin misrawan ƙibtsawa wanda ake masa laƙabi a zamanin annabi musa da fir'aun kafin nan a lokacin annabi yusuf ga laƙabi ake masa da Fir'auna ba shi sa alkur'ani ya ta cewa wa qala al-maliku utuni bi ya kira shi sarki amma a zamanin annabi musa sai ya kira shi fir'aun dan lokacin shine laƙabin sarakunan misra a zamanin annabi musa amma sarakunan misra kafin annabi musa ba a yi musu laƙabi da fir'auna wanda yana ɗaya daga cikin abin da malaman tarihi suke zargin kan cewar akwai kuskure a cikin a cikin kiskar yadda aka kissarta a cikin Bible don a cikin Bible an ambaci fir'aunan zamanin annabi Yusuf da cewa shi an ambaci sarkin zamanin annabi Yusuf da cewa fir'auna ce wannan kuskure ne na tarihi Don a lokacin babu fir'auna ba a yi fir'auna ba to kaga babu wannan a cikin alkur'ani wanda inda alkur'ani daga bible aka ɗauko shi da sai a ɗauko shi hatta da kuskuren da yake ciki duk sai a kawo amma sai aka kawo kamar yadda Allah ta'ala ce inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthar alladhi hum fihi yakhtalifun wannan alqur'ani yana gaya ma bani isra'il mafiya abu da yawa daga abubuwan da suke sakani a ciki wanda suke sakani a'a daidai ne a'a ba daidai bane alqur'ani sai ya zo da daidai wa hamana hamana shine prime minister din fir'auna inna fir'auna wa hamana wa junuduhuma kanu khati'in shine wanda yake wato gudanarwa shine mai zartar da shine mai ministoci karkashin sa prime minister wa qarun qarun ko shi yana daga cikin mutanen annabi Musa bani isan bani Isra'il ne amma sai ya karyata annabi Musa ya tafi gidan fir'auna ya tara dukiya inna qaruna inna inna qaruna نعم إنك إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه shi ƙaruna ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa ba ba za alaihi na habib ne na'am yana daga cikin shi yana daga cikin bani Isra'il fa ba za alaihi sai ya yi zalunci a kansu ya ƙaryata annabi Musa saboda haka ya zo ya ci daula tare da Fir'auna har shi ne mai takama da dukiya yana gan innahu ana har mutane in sun gan shi sai innahu la zu abu. hakika wannan mai babban rabo ne ya fita a cikin mutane fi zinatihi a cikin adonsa. to Allah ya aiko annabi Musa zuwa gare su saboda su ne shugabannin fatan an keɓance su da ambato saboda su ne jagorori kamar gare su aka aiko annabi Musa domin in sun yi imani duk mutanen za su yi imani kamar yadda kuma da suka yi imanin mafiya yawa ba su yi imani ba to da ya zo sai faƙalu sahirun kazzab sai suka ce wannan wato mai sihiri ne maƙaryaci wanda yake shine al'adar al'adar masu ƙaryata manzanni kazalika ma akan ladina min qablihim min rasulin illa qalu ahirun aw majnun haka nan yake duk waɗanda yake waɗanda ba wani manzo da ya zo ma waɗanda suka gabata a ce sun ce wannan wato ahir ne ɗan dabo ne ma'ana matsafi ne majnun kuma mahaukaci haka nan suka ce ma annabi Musa wanda yake suna faɗan wannan ne domin su wasa da hankalin mutane kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma Fir'auna fastahaffa qaumahu fa'ata'u ya yi wasa da hankalinsu sai suka bi shi kun ga kamar shi ne uslubin media ɗan media kenan kai amfani da media don ka canza tunanin mutane ka juya tunanin mutane yanzu ka ga makiya addinin Allah abinda suka kwari kenan wajen da yanda da duniya ta tashi akan ta'addancin Isra'ila akan falasɗin ana ta magana kiran kisan kare dangi na Falastinawa da Isra'il take an Palestinian genocide Palestinian genocide Ana ma Falastinawa kisan kare dangi akan ta akan Isra'ila me suka canza wannan abin da media yanzu duk abin da duniyar musamman duniyar America suke ta magana a kai shine Christian genocide a Nigeria ana kisan kare da ko ina magana ake a social media da suke ta turo maganganun saba'in cikin ɗari gwamnatin ƙasar mu ta tabbatar daga isra'ila yake towa daga tel aviv a canza tunanin mutane ta hanyar media kun ga jagorori idan suka faɗa to sai su yi amfani da state machinery abinda suke da shi sai a yaɗa wannan abin sai a yaudar sai a rudi mutane shine abin da fir'auna yayi haffa qaumahu fa aqa'u yayi wasa ya raina hankalinsu sai suka bi shi to abin da media suke nan raina hankalin mutane abin ta kai shi a yarinyar da aka ɗauke ta daga jigawa jami'in ss ya ɗauke ta ƙaramar yarinya rss 2 aka mayar da ya tafi da ita ya rinka rayuwa tare da ita har ya mai da ita kirista har ya haifar da ita ta haifa masa yaro ko yarinya daga baya an gano tana so ta koma wajen iyayenta aka hana komawa wajen iyayenta aka samu waɗansu daga cikin jaridu kuma kuɗi aka ba su suka yaɗa kan cewa da yaddarta aka kai sa amma ba a ba su yadda su jaridar ba su kawo hirar da suke da shi mutumin ba don a lokacin ne za ka gane maganar su ta zo daidai ko ba daidai ba amma da ike abu ne da ake so a yawo a wasa da hankalin mutane nan kasar haka zo aka aka ce tsin yalo wanda yake ita yari eh, eh, eh, Yusuf wanda shi wannan yarinyar ita babba ce kuma musulunta ta yi da kanta da kanta ta tafi amma aka ce a wai ya sace ta har yanzu yana nan a kulli amma wannan da yake musulmi ne mu da yake ba mu da midiya midiyar tamu din ma sai amfani da ita ta yaƙe mu ya zamanto cewar ake ta wannan abu yanzu jiya jiyan nan ake magana gwamnan Gombe yake cewa yara arba'in da tara an kwashe su a jihar Gombe. Abin ƙarfi da yaji ne shiga addini, a je a samu ƙananan yara, a je a je a sanya su, a mayar da su bayi, a tayar da su su zama kirista. Saboda sun yi sun yi sun yi su musuluntar da musulmi, waɗansu kafirtar da musulmi sun kasa. To shi ne wai tun ƙananan yara haka za a ɗauke su ta tilas. Da sunan ‘yan uwanmu na Nafsif, ai suna zuwa sa ta kamo da yawa daga cikinsu. a ɗauke su a je a kai su a mayar da su su taso a cikin camp a mayar da su camp sai ka ce ba ƙasa wadda take ana da ɗancin kowa ya addininsa ba amma in su ne ake haka za ka ji hayaniya a ta saboda suna da a media to dalle ya kamata masu ma a ɗan social media ɗinmu da ta mu ‘yar media da muke da ita zamanto masu kishi yayin da suka yi haka Allah ta'ala ya ce falamma ja'ahum bil haqqi min indina yayin da ya zo musu da gaskiya daga gare mu sai suka ce ku kashe ƴaƴayen da suka yi imani tare da su maza kuma ku rayar da matayensu wannan shine kisa na biyu domin da aka ce ma fir'auna da masu dubansa suka ce masa akwai wani yaro da za a haife shi daga bani isra'i a hannunsa mulkin kabila ke, ce to duk namiji da aka haifa a kashe shi amma mata a kyale haka ya fara yin tukuna abinda ya kunna fir'auna ala fil ardi a ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu qa'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al mufsidin wala shi da farko da yayi na biyun kuma shine bayan annabi Musa ya zo yace to kuma a je a ci gaba da wannan bayan ya san cewa gashi ya zo din sa bani isra'il suka ce qalu na min qabli an yana min a ma ji'tana an yi mana azaba kafin ka zo mana da kuma bayan ka zo mana wannan shine da suka zo suna yi to Allah sai yayi ya faɗi wannan ya faɗi wannan jumla yace wa ma kaidul kafirina illa fi dalal kaidin kafirai bai zamanto ba a cikin komai face a cikin ƙasa ba za su cimma manufarsu ba duk kaidin da kafirai suke ba za su cimma manufarsu ba wannan Abin da Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da shi ne kaidin kafirai watsatse ne kaidin kafirai watsatse ne inji Allah saboda haka mu kyautata zato ga Allah mu tsaya mu tsaya tare da Allah mu kyala Allah ya yakin za mu ga abin da Allah zai wa ma kaidin kafirina illa fi bala gashi nan sun fara wani kaidin ko sun fara wani kaidin yanda suka yi masauran kasashen musulmi iraki da syria da libya da yaman da sudan yanzu sun jin fari iran dace wa ma kaidul kafirina illa fi dalal ma kaidul kafirina illa fi dalal wato kada mu yi kada mu duniyar musulmi fa sai da ake shekara 200 kasashen musulmi suna faduwa ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya generation nawa kusan uku ba san komai ba yi bala'i ga duniyar musulunci sai gashi Allah ya zo ya kawo ƙarshen abin daular mogol ɗin da suka zo suke wannan abin su kansu suka to musulmi suka shigo cikin addinin musulunci saboda haka dududu Isra'ila shekarar ta nawa shekarar ta nawa za ta yi ne ta gaba. Allah zai kawo ƙarshen tuɗi muna so muna jin daɗi wai su su dora ƙaumin muminin Allah ka nuna mana mu gani mu ji daɗi Allah ka nuna mana karshen wannan daula a zalima da ita daular da take goyon bayan ta America kuma wannan wa ma zalika ala Allah bi ajli wa ma kaidul kafirin illa fi balal wa qala fir'aunu zaruni aqtul musa sai fir'aun kuma fir'aun yace ku kyale ni aqtul musa zan kashe musa Al yad'u rabba ya kira ubangijin nasa tsabar eh, wato a tsageranci inni akhafu an yubaddila dinakum ni ina jin tsoron zai musanya muku addininku ko an yuzhira fil ardi fasad ko ya bayyana barna a bayan kasa wato zai canza muku addininku da nake cewa ni ne rabbukumul a'la ya kawo muku wani bangijin ba ni ba da in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin kawo muku wani ilahu din ba shi ba haka yake faɗa shine wato ni akhafu an dinaku. dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad ko kuma ya bayyana barna a bayan kasa ya bayyana barna a bayan kasa shine wato ya ce a sakan masa bani Isra'il bautar da suke yi su dena wato zamanto sun yi muku tawaye sun zamanto masu yanci sun bayyana wato tawaye da fir'auna shine fasadi din hmm. ku zamanto ku ne manya ba mu ba shine fasad din satakuna lakum al-kibriya fil ard wa ma nahnu lakuma bimu'minin to da ya faɗi wannan Allah sai ya ce ga abinda annabi Musa ya masa raddi وقال موسى قال Musa ya ce, منكرنتا منكرنتا وقال موسى يا النبي موسى يتي يا يندي يجي مجانا فرعون يتي ما متعننسا إني أذب بربي ni na nemi tsarin Allah na nemi tsari da na, kuma ubangijinku min kulli mutakabbir daga dukkan mai girman kai la yu'minu bi yawmil hisab da baya imani da ranar sakamako wato sai ya nemi mafaka da Allah yayin da kaji jabberi yayi jabberancin sa to ka nemi mafaka da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan mutane suka fuskance shi idan ya ji tsoron sharrin waɗansu mutane yake Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim Allah ina sanya ka a kirjin su ina sanya ka a kirajen su kuma ina neman tsarin ka daga sharrace sharracen su wato ina sanya ka a kirajen su wato ka zaman to kai ne mai difa'i kai ne mai mun garkuwa kai ne mai mun kariya daga gare su kuma ina neman tsarin ka daga sharrace sharracen su haka ma annabi Musa yayi tafarkin annabawa duk ɗaya ne ga baki ɗayansu a kan wato tafarki ɗaya suke wajen imani da Allah da neman mafaka da Allah jalla wa'ala kuma alkawarin Allah ne kamar yadda ya ce a dangane da waliyansa wa ila inista adani da wa'izanna idan ya nemi tsari da ni ni ku zan bashi tsari to za mu ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsare annabi Musa da yadda kuma Allah ya halakar da fir'auna don mu tabbatar kan cewar idan aka nemi tsari da Allah to Allah bai ba da mafaka ne ya sifanta ya bai ce inni utu bi rabbi wa rabbikum min fir'auna ba sai ce min kulli mutakabbir daga dukkan mai girman kai wato ba fir'auna kadai ba domin tare da shi sai akwai shaidaninsa to har shi ya shiga ciki shaidanin fir'auna wanda yake iza shi a kan wannan har shi ya shiga ciki Allah annabi Musa ya nemi kariya daga gare shi da kuma duk ministocin nasa da komai da komai nasa kamar yanda wajen addu'ar Ibn Abbas da mai jin tsoron aljabbar yake cewa min sharri fulani wa junudihi wa atba'ihi wa ashiya'ihi min aljinn wal ins mm, daga wani dan wani da rundunoninsa da mabiyansa da taron waɗanda suka tare da shi na daga aljanu da mutane ba shi da Allahumma kulli jaran min sharrihim jalla sana'uka wa azza jaruka wa tabaraka ismuka wa la ilaha ghayruka da addu'ar ibn kanan cikin hisnul muslim duk wanda yake jin tsoro duk wanda wani kangararre wani dabberi na abucin mulki yake ne masa barazana ka karanta masa ita haka Abdullahi ibn Abbas ya to ka gani wannan duk yana daga cikin abinda manhajin annabawa ya gadar mana Allah ka tsora mu akan sa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Yeah.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 na roƙon Allah ka gafarta masa Allah ka ɗaukaka darajarsa Allah ka sa aljanna makomarsa Allah ka kyauta bayansa Allah ka tsada shi da ceton annabi sallallahu alaihi wa sallam, Allah ka haska kabarinsa Allah ka sa kabarinsa ya zama to dausayi daga cikin dausayin aljanna kuma a jiya kamar yadda kuka sani Amerika da Isra'ila sun kai hari kasar Iran sun yi kashe-kashe sun kashe har jagoran kasar da muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare musulunci da musulmi kuma Allah ya ba da nasara ga musulunci da musulmi irin barnar da suka shirya ba Iran suka fuskanta kaɗai ba sun fuskanci ga baki ɗaya ƙasashen musulmi da ke cikin gabas ta tsakiya ah, da kuma sauran ƙasashen musulmi harunsu bayan Iran shine Pakistan sannan Turkiya harunsu sai sun ruguza ƙarfin da musulmi suke da shi da ƙasashen musulmi suke da shi to Allah maɗaukakin sarki ya ce su tsananta addu'a a cikin wannan wata mai albarka kan Allah maɗaukakin sarki ya tsare musulunci da musulmi Allah ya kare ƙasashen musulmi Allah ya bada ya musulunci da musulmi nasara Allahumma sukil islam wa ahlahu ya rabbal alamin اللهم احفظ الإسلام وأهله يا رب العالمين اللهم كف عن المسلمين بأس الذين كفروا أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وألق الرعب وألق الرعب في قلوبهم وخالف بين كلمتهم واجعلهم أينما في قتلوا أخذوا وقتلوا تقتيلا اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان اللهم أيد بالحق اللهم أيد بالحق عبادك المؤمنين في كل مكان الذين يجاهدون في سبيلك اللهم أيدهم بتأييدك اللهم انصرهم بنصرك يا قوي يا عزيز اللهم احفظ بلادنا بحفظك واخلعنا برعايتك وحمايتك